alhamdulillah dume na ina ta samu wannan kayan na ba na ce ka zo mu je ba kana ganin makarici ne ni honorable na sana alkida ita ta bani wannan kyauta ta ce ga kudin ɗanki ka je ka kai da iyalinka ah to magana kuɗin ɗanki ba ka ce mun baka da kuɗi ah ga shi ta bani kai na rike da Allah mace mai kamar maza ce dukkanin bauchi ba ida can mace kamar hatsana a ba in shugaban gidan marayu in ba ta cin amana marayu duk abin da aka bata in ta raba a gidan marayu in tana badawa in kai hada na aljihun ta ma in tana hadawa in ba nan kadai ta tsaya ba ka duba yanayin da ake ciki na kwaronan nan in ta bi gida gida in ko ina in ta rarraba musu abinci da kayan da za su dinka da sallah in ta ce kowa samu damuwa in da tana raye in ba za a ji kunya ba gaskiya ba za ka ji corona business ba kenan wannan gawo ina in babu gaskiya I know what I'm just saying. Wani na cika shiru, na ce to ko lafiya. Ana ka haɗe da layi sosai ko? Akwai layi. Ina canji. Ba canji. Kamar ya ba canji. Ba canji. Ah, ina ina ka siyo shinkafa. Kamar tanko. In shagun alhaji tanko. Eh. Kai. Amma baka kyauta min ba. In kai fa na ce maka, in ka je sabuwar kasuwar in kwanta gora, gurin Aminu Gwaranyo, in ka siyo min shinkafa. In sai ka ce shagun alaji tanko ka je. daga yau insha Allah na da kauri ko sigar zan saya zan je shagon Alhaji Aminu Goranyo in saya a can <laughs> to shikenan na bi ma kuskuren ka saboda Aminu Goranyo yana da saukin kaya misali yake badawa na sabuwar kasuwar Kwantagora siga madara kai babu abin da babu idan ka je za samu komai da komai shagon Aminu Goranyo <laughs> na gode Mutumina. Yanzu nan kuma ka rabu da kai a majalisa kana kukan babu ina babu amma yanzu na yanka da Na to. Ma na ga maka ba? Zan je gurin rabu Na sana alƙila. An yi haka. Ita ne ta baka wannan? Ita ta bani mana. Ya mu tafi da rabatu. Ha? Ba ka dauka. Wasa bane. Wallahi na sha ni. Shin ka manta na maka bayanin cewa in dai a sana alƙila ne. Babu kamar ta. Duk cikin masu kula da gidan marayu. na a garin Bauchi an yi can mai rikon amana da gaskiya da alƙawari ba ta can amanan marayu har da wanda ba maraya ba yanzu gashi sallah ta gabato dukkanin mara hali wanda bai da shi idan ya je gidanta sai ta taimaka mai da shinkafa da yadi da atamfa tana nan mana